Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanku da kasancewa da mu a cikin sabon labarinmu mai suna Dr. Hishma na marubuciya Hafsat A. Garkuwa wanda zai dinga zuwar muku a tashar Kajal Hausa Films TV tare da ni mai gabatar muku Hauwa Muhammad Sani. Hishima ce kwance tana karatun wani novels mai suna A Rayuwa. Murmushi kawai take da alama littafin na sa ta nishaɗi. Taslim ce ta shigo da gudu tana cewa Anti Hishima, Anti Hishima, ta so ki ga wani abu. Kai Taslim kina da damuwa me zan gani? Janta ta yi ta kai ta falo inda duka familin gidan suke zama. Ki kalli TV, hishima juyawa sai ya anitsa ta kalli TV. Tsaki ta doka wanda sai da mutanen falon suka jiyo suna kallon su. Hishima ta ce yanzu taslim akan wannan mutumin da bai san darajar ɗan adam ba bane kika taso ni? Sau nawa zan ce miki na son ƙara ganinsa a rayuwata. Kai anti Hishima, Ariyan ne fa mawaƙin da yake tashe a wannan zamanin. So ina ruwana? Tana faɗan haka ta juya ɗaki abinta ta ci gaba da karatun littafinta. Momus ne ta yi dariya ta yi murmushi tana cewa kai Yishima kenan. Wace ce shima? Alhaji Muhammad Yawale shi ne cikakken sunan mahaifin hishima Babban ɗan kasuwa ne yana odar su atamfa da leshi da shadda daga ƙasashen ƙetare. yana kawo su Najeriya. Wata rana jirginsa na, na dawowa gida Najeriya yana zaune a kujera yana karanta jaridar Aminiya. Sai aka yi sanarwa kowa ya ɗora belt a jikinsa jirgi zai tashi. Juyawa ya yi yana ƙoƙarin jawo belt. Wasu kyakkyawar budurwa ya gani tarinsa idanu da alama tsoro take ji. Masha Allah ya furta a zuciyarsa, ya ce, bai wa Allah lafiya, na ganki kamar a razane? Ta ce, hmm, ɗan uwa bari kawai. Wani abu ya ji ya tsikare shi saboda yadda ya ji muryarta. Ta ci gaba da cewa duk ranar da na hau jirgi sai nake jin zuciyata yana tsinkewa. Alhaji Yawale ya ce a duk lokacin da za ki hau wani abin hawa, ki kasance mai faɗin bismillah Majiriha wa mursaha inna rabbi lagafurur rahim da suna Allah tafiya ta da tsayuwata. haƙiƙa ubangiji na mai yawan gafara ne mai jin ƙai ko kuma ki karanta wannan subhanallahi sakkalana haza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun Sarki ya tabbata ga wanda ya hore mana wannan abin hawa, wanda ba mu da ikon sarrafa shi ba don ya hore mana ba. Hakika, ga ubangijin mu makoma take. Ki yawaita karantawa duk lokacin da za ki hau abin hawa. Ta ce, haƙiƙa na kasance mai mantuwa ga addu'a. kuma na gode da tunatarwa. ba komai ko zan iya sanin sunan malamar sunana Khadija to fa kai ki ce na cika tambaya wani gari kike da kuma anguwa murmushi ta ita ce ina garin Yola muna zaune a unguwar Jambutu Kwatas suka yi musayan numbers daga ranar soyayya mai ƙarfi ta kula tsakanin Alhaji Yawale da Khadija. Soyayya suke mai ƙarfi wadda ta kai su ga aure. Amarya ta sare a garin Gombe unguwar Dubai Kwatas. Duk wani mai ji da kuɗi babu wanda bai san Alhaji Yawale ba saboda sananne ne. A yanzu haka yaran Khadija matar Alhaji Yawale, yaran su biyu duka mata. Fatima ita ce babba ana ce mata Hishma. sai kuma Zainab ana ce mata Tasnim. Yaran sun taso cikin tarbiyya da sanin darajar ɗan adam da so da ƙaunar ju da so da ƙaunar iyayensu. Hishma na da shekara sha takwas. Allah ya yi wa Alhaji Yawale rasuwa. Hakika an yi babban rashi saboda Alhaji Yawale akwai kyauta ga kuma addini da zakkar da yake rabawa bayin Allah Allah ya ji kan Alhaji wale da rahama tun daga nan rayuwarsu ta fara canjawa a haka dai shi mata gama sukuru ta samu aiki a medical center babban likita ce ta fannin operation wato tiyata ita kwa Taslim yanzu haka tana ilimin international school Wata rana Aishima na ofis sai ga wata mata ta shigo da gudu tana cewa, Dr. Ishma ki taimaka mana ‘yar uwata aka kawo haihuwa tana zuwa ta duba ta ta ce, wannan sai tiyata. Ta kira duka mataimakanta amma bata samu kowa ba. Ta gangara wajen da suke shaƙatawa kafin ta ƙarasa ta hange su a tare sun ta ce ku kuma me kuke a nan? kowa ta wuce wajen aikinta suka jiyo suka fara tafiya wani matashi ne kyakkyawa ya jiyo yana cewa kin san ko ni waye kuwa da muna tsaye da su zaki ce su tafi shima ta ce waye kuwa kai Dan adam ne kamar kowa ko kai ba mutum ba ne? aryan ya ce ni zaki gaya wa haka matsiyaciya wadda bata san darajar iyayenta ba hishima cikin tsawa ta ce kar ka ƙara saka iyayena a cikin maganarka sannan kuma maganar daraja ai kai maka santa ba dan kai ne baka san darajar iyayenka kafin ta ƙarasa ya wanke ta da mari Hishima ta riƙe kuncinta ta ce ba zan rama ba amma na barka da mai fitowar rana da faɗuwarta ta juya ta tafi domin ta yi wa matan nan tiyata. Wannan ne taƙaitaccen tarihin hishima da kuma abin da ya sa ta tsani a riyan Yanzu haka tana da shekara ashirin da biyar. Yanzu za mu koma cikin labari. Taslim ta ce gaskiya momi abin da anti Hishma take ba ta kyautawa. Ban san me bawan Allah nan ya yi mata ba ta tsane shi. Momi ta ce ke ma kin san Hishma ba ta mantuwa. musamman akan da aka mata wanda bata ji daɗinsa ba Taslim tace ita dai anty shi fushinta ne yayi yawa Mummy tace ni kan kun fi kusa ba na abu mai sanyi kin ji Aryan ne zaune a wani wajen shakatawa yana latsa wayarsa Najib ne ya zo ya same shi da zuwansa suka tafa Najib yana cewa ya aka yi ne abokina Aryan ya ce normal kawai na ji garin yau ba daɗi ne shi ne na yiwo nan. Wasu 'yan mata ne da ke gefensu. Ɗaya ta ce ke ƙawata Aryan ne fa. Ɗaya ta ce wani Aryan ɗin. Aryan mawaƙin nan wanda ake yayinsa ga kyau ga kuɗi ga kuma izza. Kai ƙawata wallahi sai na kula shi. Kai ƙawata an ce fa ba shi da kirki. Wallahi ko zai zagen sai na je. to ni kam dai na ja a nan to shi kenan tashi tashi ta yi ta nufi inda suke salamu alaikum najib ne ya amsa sallama ta ce aryan kake ko zan iya ɗaukan salfi agowa ya a hankali ya masa wani kallo raini sannan ya ce ke baki da hankali ne Wai ku me yasa 'ya'yan talakawan nan kuke da rainin hankali ne? nisa sa'anki ni da zaki wani kwaso kafa ki zo guna? Idiot! Tashi! Tashi yi a fusace ya ɗauki hanyar fita daga gurin gaba ɗaya. Najib ne ya kalle ta ya ce baiwa Allah don Allah ki yi haƙuri halin ariyan sai Allah. hawaye ne a fuskarta ta ce hmm, ba komai duniya ce wasu 'yan mata da ke gefe suka kwashe da dariya suka ce maganin wa mutane najib ne ya ce sori ya juya ya fi abokinsa ƙawarta ce ta ce sai da na gaya miki halinsa kika ce sai kin je yanzu kin ga abin da ya faru asiya cikin ɓatin rai ta ce za mu iya tafiya suka tafi Hishima ce zaune a falo tana chat sai ga yaya Fahad ya shigo bata san da shigowarsa ba sai ta ji an rufe masa idanu. Tana jin kamshinsa ta ce buro na gane ka dai. Ka san da turaren jikinka zan gane ka. Wanda ta kira da yaya Fahad ya zagayo yana dariya ya ce ai na ɗauka ba za ki iya gane ni ba ne. Me ake haka aka nutsu? Hishima ta yi murmushi ta ce wallahi hira kawai muke. Nan take ya ɓata fuska ya ce da ba kuke hira? Ta kalle sa tana da tana dariya ta ce ba fa da wasu bane da wata ƙawata ce. Fahad da ya ji haka sai ya ɗan sake fuska suka ci gaba da hira hirarsu ta masoya. Fahad wani kyakkyawan saurayi ne mai jini a jika. ane ga yayan Alhaji Yawale. Iyayensa sun rasu a gidan su Hishima yake da zama, kuma soyayya suke tsakaninsu da Hishima, tana son sa yana son ta. Yanzu haka an sa musu ranar aure nan da wata biyar. Wannan kenan. Suna cikin hirarsu sai ga Taslim ta dawo daga school. Tunda ta shigo Fahad yake binta da wani irin kallo wanda ni, mominsu ya na kasa fassarawa. Tana shigowa ta ce sannunku da hutawa. Ta ce anti Hishima yau ba zuwa aiki ne? Ishima ta ce wallahi yau ina hutawa. Ta ce oke. Da faɗin haka ta yi ɗaki abinta ta bar su inda ta same su. Tana shiga ta wanka sannan ta gaida momo ta ɗibo abinci ta zauna tana zama sai ga kiran Najib saurayinta kuma abokin arya. Suka fara zuba soyayyarsu. su yi shi za su suke sosai wai waye Aryan Aryan Alhaji Ibrahim shine mahaifin Aryan babban ɗan siyasa ne kuma mai kuɗin gaske na nuna wa sa'a matarsa ɗaya ita ce Asma'u yaransu biyu kacal Aryan shine babba sai kuma Sabira iyayensu sun rasu tun suna yara maman babansu ita take riƙe da su. Aryan yanzu haka shekararsa talatin da biyar, yanzu haka babban mawaƙi ne kuma mai kuɗin gaske, don mahaifinsu ya bin musu dukiya sosai, sai dai Aryan manemin mata ne sosai, sai dai kuma mace ɗaya yake kulawa a neman matan, sannan ita ce Aliya, ƙawar ƙanwarsa Sabira. yana matuƙar ƙauna ƙanwarsa da kuma ga kakarsu baya tsallake maganarta ko da wasa yana matuƙar bin umarninta yanzu haka Sabira tana karatu a US ita ma Sabira a can take amma haka zata baro garinsu ta biyo Sabira domin ta zo ta ga Aryan abokinsa ɗaya shine Najib sai dai Najib ya ɗan fi Aryan hankali kaɗan. Aryan matashi ne kyakkyawa wanda duk wata mace za ta so ta same shi a matsayin miji, amma akwai shi da shegen wulaƙanta na ƙasa da shi baya kuma son raini. Aryan ne zaune shi da Najib a gidansu, kakarsu sai tsokanarsu take wai sun ƙi aure. Najib ya ce kaka ki damu, za mu yi aure very soon. Hajiya Turai ta ce to Allah ya sa. Suna cikin hirar sai ga Sabiya ta shigo da gudu tana oyoyo buros. Tana zuwa suka rungumi juna cikin kewar juna tana cewa na yi misin ɗinka yaya. Ariyan ya ce ni ma na yi sosai. Hajiya Turai ta ce wato shi kaɗai kika sani ko Sabira? Ta ce ya haƙuri kakanmu ke ma na yi kewarki sosai. Sannan ta juya ɓangaren Najib ta ce yaya Najib an wuni lafiya? Najib ya ce lafiya kalau mu Sabiya tana matuƙar ƙaunar Najib ta ce yaya ina matukar ƙaunar Najib. Aryan cikin jin daɗi ya kamo hannun Sabira ya haɗa shi da na Najib. Ya ce Najib na baka Sabira har abada. Sabira ta daka tsalle ta yi gaba abinsa. Najib ya daburce sosai saboda shi yana da wanda yake so ya rasa ya zai yi. Bayan sun fita ne yake sanar da Aryan shi fa yana da wadda yake so. Ya zai masa haka? Aryan ya ce ni fa babu ruwa na, yanzu kam tsakaninka ne. Najib ba zai watsa wa Aryan ƙasa a ido ba saboda yana masa kara da ya ɗauki ƙanwarsa guda ya bashi to ya zai yi kuma da Taslim. Haka ya koma gida yana sage-sage sai da ya kira Taslim ya ji muryarta sannan zuciyarsa ta yi sanyi. Pat ne zaune sai tunani yake, ni kaina ba zan ce ga tunanin da yake ba. Taslim ce ta shigo ɗakin da sallamar ta sai da ta yi sau uku sannan ya dawo hayyacinsa. Ta ce yaya Pat, wai tunanin me kake haka? Na yi ta sallama baka ji ba. Ko dai tunanin anti Shima. Yanzu na kira ta na ce ta dawo daga hospital ɗin nan kana buƙatar ganinta. Cikin murmushi ya ce babu komai kawai ina tunanin rayuwa. gani ka ce na zo sai kuma ya fara sosa ƙeya don shi kawai yana son ganin ta ne bai kuma san me zai gaya mata ba can ya ce dama ti nake son ki haɗo min ta juya ta ce oke ta yi waje haka ta kawo masa bai so ta tafi ba amma kuma ba shi da abin da zai gaya mata wata rana ya shima ce ta dawo daga hospital sai ta yi sha'awar ta gyara wa yafa ɗakinsa Tana shiga ta buɗe wasu ‘yar durowa wasa ga wasu takardu da fotunan Taslim da kalaman soyayya da zanen love wa Taslim. A firgice ta dake a firgice take ta zaro idanu yanzu dama ya Fahad ba ni yake so ba Taslim yake so ta juya a guje ba tare da ta abinda ta zo yi ba ta faɗa gadonta tana kuka mai cin rai Haka Ishima ta ci kukanta kamar ranta zai fita. Moments ne ta jiyo kukanta a rikice ta shigo ɗakin tana cewa me ya faru? Ishima, ya kuma me ya faru kike kuka haka? Ta ɗaga ta ta zauna. Ishima ta ɗaga nannin idanunta ta ce, Mommy ashe ya faɗi ba ni yake so ba? Ashe baya ƙaunata, ashe yaudara sa yake yi? momi ta ce wani irin magana ne Ishima? Ya za ki ce haka bayan auren ku sauran watanni? Yashima ta ce wallahi momi ba ni yake so ba Taslim yake so. Mami a firgice ta ce Taslim kuma Shima ta ce i momi kin gani nan tana nuna mata duk abin da ta gani. Momi ta shiga cikin firgici sosai ta ce amma ba za mu gasgata ba sai mun ji daga bakinsa. Shima ta ce momi wani irin gasgatawa bayan ga zahiri. Nima na haƙura na bar wata tasnim Allah ya ba su zaman lafiya mami ta tausaya wa shima sosai don taso Fad a kan Fad ta san meye soyayya a kansa ta fara bari dai Fad in ya dawo a ji ta bakinsa da yamma sai ga Fad ya yi sallama a falon mami ne kawai a falon ta amsa masa tare da cewa ka dawo ya ce i wallahi momi ta ce zauna ina son magana da kai ya zauna momi ta fara da cewa fat tsakaninka da yishim tsakanin yishima da taslimu wa kake so to masu sauraron mu a nan za mu dakata